sannan akwai tafsir Qur'an bil hadis wanda yake shi ko musha bayana kai sannan akwai tafsir al-asar ko tafsir wanda yake an ruwayat an ce wanda ya ce wance ta ce and so on amma one of the best tafasir a yau duniya da ake fankama da su su ne durun maso na imam suyuti don shi tafsir Qur'an bil hadis akwai tafsirai daban-daban daban akwai adwawul Qur'an shi kuma tafsir Qur'an bil Qur'an ne shi dukkan kur'ani gaba daya almost juzi kaman shida ne ko bakwai ne ko takwas da yawa ba don tafsirin qur'an bil qur'an bai da yawa in ka ja aya nan sai ka ja wani aya ka fassara shi ke sai ka wuce an fahimta ba wani irabi ba komai inda ka ja aya shi ka wuce inda ka ja ka shi ka kare wannan na masu ne manyan maluma ba mu almajirai ba ba mu yara ba an gane ko na wace sura kenan na mumtai na na jarabta ko na abin jarrabawa wadda take madina ta sauka na kuma gaya muku halayyar surori da suke sauka madina surori da suke sauka maka na gwada muku halinsa surori da ke sauka madina na gwada muku halinsu ayoyinta talatin ne ko? oh goma sha uku ah allah akubar goma sha uku a hadu kenan goma sha uku cikin sunayen allah a hadu Eh, karkashin takardar nan kamar ya waka ya ya approve kenan to da aka kai ma sarki rakalo a ya sani shi ma suna yi manya ne da ya bude takardar wurin stamp yake nema sai ga muhammadu rasulullah shi ya sumbanci wurin ya goga kanshi ya goga kanshi ya bar aka rukuni na musulunci biyar ne kowa sani rukuni na imani shi ma shida ne kafin imani ta zauna ya kamata wayan ga guda shida ga duka kasan su kuma ka yarda da su an fahimta ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikai ka yi imani da Tafai ka yi imani da manzannai ka yi imani da ranar lahira ka yi imani da kaddara alherinsa da mugunsa ka yi da duka na Allah ne wannan arkanul iman shida an gane ko arkanul iman sa'annan a ce maka ya ayyuhal lazina amanu ta shiga an gane sai ka yadda da wannan sosai a zuccinka to ka fada cikin ya ayyuhal ladzina amanu lokacin an daga ka ya ayyuhal lazina eh amanu amma wannan baka san su ba ko baka yarda ba a ya ayyuhal na kake na'am لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة da yawan lokaci ayoyi na Kur'ani suna da asbabun nuzul asbabun nuzul dalilin saukan shi ba an kirkiro ba ne na'am ah okay ba wani malami ya concoct ba a'a kadiya ne case ko event ke faruwa abu ke zuwa sai aya da ayoyin Kur'ani na yace ba kaman kusan 70% event ne abu ke faruwa sai ubangi ya ce ce musu kaza ce musu kaza ce musu kaza wani bai akan tambayi annabi sai ce a ba ikonsa bane ku jira in Allah ya ji kuma ya gani kuma ya aiko da jawabi na fata na fahimta ta yasa to wannan kesin ga kuma suratul mumtahi na farkon shi bago ya fara da zafi ba ya yi wala zina abu ta faru bai ta faru akwai wata wani bawan Allah ana kiransa hatim ibn ubayi ibn abi alkamata hatim ibn abi alkamata ya yi hijira ya zo madina musulmi ne kuma yana tare da annabi babban a cikin manna shekaran da annabi ya ce zai je ya yaki maka ya kwace maka 10 years after hijira sai ya boye ya zana wasiƙa ya gwada strategy da annabi zai yi duka fagen yaki shi ce a ja ba mutan maka yes sai ya ɓoye ya zana wasika ya state clearly wato da yanzu shauce ya doki video ya aika domin ya rubuta komi filla filla filla filla filla filla a inda yake idan makiya sun samu wannan takardar sun ka karanta suka duba strategy su su oppose su su yi counter attack sai ya aika a ba annabi kuma ka mishi abu a'a da ya aika waye ba sai ba wata mata ita za ta maka bai son ya aika namiji balle a suspect so shi shi yi dabara ya ba wata mata domin duk da annabi ya hijira ya koma madina still akwai harkar kasuwanci business wannan bai mutu ba sulhu da biya da bai duka treating da aka sign na duka bai cancel trade uh, businesses tsakanin mutan maka da mutan madina ba amma dai akwai na kasa akwai cold war na fata na fahimta good ta sai ba wata mata ta kai da ya ba wata mata ta kai sai jibril ya gama manan muhammad ya rasulallah ga abin da ke tafiya maza ka aika a ji binciko takarda sai annabi ya tada sai na ali ya tada sai na eh, abin ga eh, zubairi ya tada mikidadu ya tada mikidadu su hukunga ya ce maza ku je wuri kaza kaza ku duba ko ta mace mai siffa kaza kaza ku tambaye ta ko takarda ta bata ta takarda kawo saka bita in short saka kawo takardan saka kira shi ya sunan shi hatibu aka kira hatibu ce eh kai ya so yani in yafiya ne ka nemi yafiya ko ba haka ba sai ce bai ba first question aka tambaye shi wa annabi ce ah, aboki kai dai da ka ce ka yi ba iso set a annabi ce ali ba ni takardar sai ka karbi takardar wanga mene ne ya hankuri karbi ka duba ka ke ga yanzu ya suguna kasa yana kamun kafa yanzu ya suguna yana kamun kafa eh ya rasulullahi ka san ni da mutan makanna ka san wa kaza wa kaza ka san wa kaza wa kaza annabi ce ba damuwa ya ce in wani na da alaka da maka bai kai ni ba in wani na da alaka da maka bai kai ni ba ni muhammadu ji manzo Allah ko ba haka ba in eh, to yanzu ya kai haka nan kuma makan ga kuma dan karbi ni saboda ku domin ku aka walakantar ku aka tujara zan karbi ne don ku ya kai haka to ne Allah ya koda mene ne? ya ku wa'anda yake ku imani da Allah ku imani da annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in fact eh, na dan dan gunta domin kai magana yawa ga gani da yana da yawa wuri amma abin ainihi ma abin da ya saukar da ayar sai na umar ya ce annabi ya shi hanya ya kashe shi don munafiki ne ka gane ko hukuncin hukumiya na islama shari'a wai in ji sai na amur wai munafiki na a kashi tun da ya fita bayan annabi ya ba da wasika ya kuma tona asiri mu musulmai ya ba arna dafa munafuki na kashe shi ka ji manzon Allah sallu alaihi sannan bai ce umaru karka kashe shi ya yi sallah bayana kuma ya je yakin badar karka manta ya yi sallah bayana ya bi ni sallah hatibu ko baka bi ni ba ya ce ya rasulullah bayan ka nake sallah ka je yakin badar ko baka je ba ya ce ina cikin sahabbai 313 da suka yakin badar ya ce annabi ya ce an kare tun da Allah ya ce ya yafe ma waɗanda suka yi yakin badar if alu ma shi tun ni ma na yafe mani sallu ala muhammadin in kai ni ka yada ba ka yada mutum ya fita bayan ka tona asiri ka completely na makiya na makiyi zai iya ya ci mutuncinka ka kuma ce ka yafe mai in ba muhammadu rasulullahi ba na'am to dalilin saukan ayan kenan which means tunda annabi ya yafe mai kan wani kuma ya take advantage ya je shi ne Allah ya sauko da wannan ayan ya kuna fahimta ko kan wani ya take advantage ai annabi ya yafe mai oh no problem annabi ya yafe mai wanga yi wanga yi wanga yi wanga yi shine Allah ce ya wala zina amalu ya ku wayanda yake ku yi imani da Allah da annabi kak ku riki makiya masoya wanda duk yake addinin ka eh ba dan uwanka mai addinin ka ba a'a wanda yake addinin ka gaba ɗai kar doke ɗauke shi maso harkar ciniki na kuɗi ku yi amma ka kwance asirin addinin ka ka gaya mai don ya yi ma addinin ka shakiyanci kakka yi na fata fahimta yulkuna kuna jefa musu soyayya kuna jefa musu soyayya kuna cin karo da su da soyayya kuna gwada musu bala'in so amma dan wanka musulmi ba ka gwada mai wannan so hakikan sun kafurce ma abinda ku kuka yadda da shi su ba su yadda da shi ba muhammadu rasulullahi sallallahu nan ba sai da shi ba alkur'ani ba sai da shi ba sallanka ba sai da shi ba duk na addinin ka ba sai da shi ba sam sun fidda annabi maka suka fidda ku bayan ku yi imani da Allah Ubangijinmu lalle kan ku yi niyya ku fita ko da yake ku yi niyya kun fita wasu ku sun taba fita jihadan saboda menene yaki na fi sabilla me yasa kuka je yaki ittiga amardati neman yardan Allah musulmi me yasa kake wahalan ibada neman yardan Allah ka gane wannan point ka gane wannan point ba batun lada kada wani bane lada in ta yawa ina zaka da su yaddan Allah zai kai ka ko ba haka ba kana ainihin ainihin bauta sirrin bauta ka samu menene yadda na Allah suwana wata'ala ya kare kuna sake musu soyayya kuna sake musu huska in ka gansu ku sake a'a e sake huska saboda bukatan ka biya amma kar ka saka cikin zuciyanka suke da kasansu balle mu gana suke da kasansu watakila suku suke da shi suka karantar da mu office ne suke da shi a ka gashi ya sa masta romon ka yanzu kawai ya wuce yana kwakun shi kana amadunka eh, in ka ganshi ya sa masta ya sa masta da romon ka ya kai ka karbi ba damuwa yana kwaku kana amadu وأنا أعلم بما أخفيتم ni ubangiji ni na san abin da suka ɓoye wa ma'alantu da abin da ke fili kullum an yi mitin kullum an yi mitin yadda za a yi a murkushe musulmai kullum an yi mitin saboda a murkushe musulmai ba yau aka fara ba ba yau aka fara ba sam sam sam sam sam tun bayyanan manzan Allah ana Gindusu bai huta ba eh, da sun ganga kuna sallah su ta kallo yana ba su sha'awa amma Allah bai ba su iko su yi ba Qur'ani ya faɗi rubba ma yahudu lazina kafaru law kanu muslimun ko an ne na son ya zama kai amma bai samu bane wanda ya haka ya ɗauke su kud da kud wallahi ya ɓata hanya hanya ya ɓata sam sam sam mm, za a kin fashe yana kwakwa ya bata sam sam sam sam sam sam sam kar kai haka aboki ka kai amma ba a ce kar kai harka da sunan na romon ka ba wallahi kai kai yi kaman komi ka samu biyan bukatan ka rufa mu kan asiri i'mal nu duniya ka ka annaka la mutu abadan wa amal li akhiraka ka annaka tamutu gadan jannan muhammad in ka tashi bidan ka bidi kudi kaman ba za ka mutu ba in ka zo sallah kai sallah kaman da karewanka za ka mutu kaga annabi sallu ala muhammadin annabi ya baka option kar ka zo ka ce ya takura maka in ka zo nan fine in ka yi shi daidai in ka zo can kuma ka yi shi daidai ko ba haka ba to mu da annan haka muke da kun haɗu ku yi naku naku one to one two ku na komi ya bayyana ka sa kira ba kai tire one to one two ne ba wanda ya taba kai tire one to one two kullum muna cikin one to one chale za ni sai kili wani one to one two za shiga bakiyo yi one two one two ba kai tiri abadan a ba kai a ba ba kai kai don kai magana ba ta a <laughs> gane ko <laughs> na'am kai da shi ku one two one two ku ka karbi romanka ka saka a jihu wallahi tallahi ka karbi kudin ka saka a jihu yana kwaku kana amadu in yaskafukum yakunu lakum a'da'an ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كان إنا براء منكم إنا كفرنا بكم وبدا بيننا وبين لا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر نعم إن يثقفوكم idan suka gamu da ku ya kunu a a'da'an she su zanto muku kamar makiya wa yabsutu ilaykum aydiyahum lokacin suke mika muku hannu wanga duka istihara ne mutum bai shin fida hannun shi inda ne mafai soyayya ma'ana ya baka wani abu ya ne ko istihara in kana suka tumshi istihara hmm? istihara ne da aka ari kalma kuma na ga muku duk yaren da bai da isti'ara ba yare bane yaren da bai da kalman a doki wani kalma a asa cikin wani kalma saboda ma'anan magana ya fito a ji daɗi ba yare bane so shi yaruruka da dama suna da isti'ara amma larabci number one e larabci shi ya cika har ba wasa ba so shi yana da isti'ara da yawa yana da isti'ara yana da kinaya sifatin kaza ga sunan dai ba dama idan ka shiga cikin figure of speech na larabci ka ga su daban daban daban daban daban daban daban qur'ani shi ya jama'a ya tattara su ko ta fuhul fuska ka fito cikin ibn balaga qur'ani ka ta da shi wurin kuma ko kai da shehu sakaki cikin balaga ka bar qur'ani a ka aba aba ka bar ku a to ai dalilin qur'ani ma aka sun sinto eh, subject balaga don a waye ba ka da ba understand ba wasu wurare ɗaluwa kan rusu eh, shayaɗin ba laraba ba san ma'anan shi ba sai da aka dawwana ilmul balaga sannan suka san ma'anan shi a tashbihu التشبيه والمشبه مشبه به عادات شبه وجه شبه تشبيه المرسل ترجيح مؤكد مفصل مجمل and so on ablak da sauransu ga dukka qur'ani ba wanda bai kawo ba kana bukatan funun fannoni fiye da 15 sannan ka fara tafsiri sannan ka fara to wannan ma za a fara ce maka kana dan kokari <laughs> in ji ibn taymiya ba da fadi bo cikin littafin shi haka ya fadi eh, cikin littafin a madhal madhal fi mazhab imam ahmad ibn hanbal a cikin shi da ake kotun shi irin maganganun da aka tambaye shi to ya kaga tafsirin zamanin ga ci zamanin shi wa wasa suke ba tafsirin suke ba in ji ibn taymiya ba na fadi ba ce kana bukata ya ce aka tambaye shi wani subject kamar nawa kake bukata sannan ka fara ya ce at least dai komin kiwiyanka komin ragwancinka komin rashin kokarinka ka samu fannoni kamar 15 wanda yake ka zama master a ciki ka kware ko kwana kake ya ka tare ka aka tambaye ka matsala za ka bada jawabi a ciki sannan ka yi kamar ka fara tafsiri so mu suna sake musu hannaye suna shimfiɗa musu hannu suna sake musu halshi amma bisu ina cuta ne ya ganka tare kana nan kana nan amma ciki na ta basa abinda suke yi kenan abinda suke yi mutan madina kenan na'am wallahi yawaddu suna bukatan law takfuru da kun bar musulunci ku ki annabi ku tura shi sam cikin lamarin ku da suna bukatan haka ban samu bane bin annabin da kuke bin nan yana damu balle yahudawa ba su so ko kankani sun kuma rantse ubangiji kuma ce ku yi kewaye kewaye ku zo ku iske ni kalmatin la wuliya ku yi kewaye kewayen ku yanda za ku yi ku kada musulunci duk ku ta fama musulunci na wani kalmatullahi ya uliya la ilaha illallah ba ka da shi shi ne kai la ilaha illallah ba ka ka kada shi kasa sam wallahi sai dai kayi ka do alkawli na Allah eh waje ala kalmatul lazina kafaru eh wa kalmatullahi eh ya kare na'am hal tanfa'akum arhamukum yan uwanta ya ki sun ki bari yan uwanta yayi amfani tsakani yan uwanta arham rahim mahaifa rahimi mahaifa aka duka ka ba arham jamu rahim ana ba mahaifa a ci haba aini da kai mahaifanmu daya ko kuma mu daya ko kuma nononmu daya saboda tausayi ya rasa tsakanin ku kusan kamar asalin ku daya an gane yawa kai ka ci aini da kai mu daya ai which means jini mu menene watakila wani kakanmu ne daya ko ubanmu daya to laraba na son itilakin wannan kalma kwarai yabna ammi yabna ammi dan eh, yayan babana ko dan kanin babana especially yana so ya maka magana ka ji tausayin shi ko ka feel mishi sai ce maka yabna ammi ya kai dan yayan babana ko kanin babana ai ni da kai mashayan mu daya to shine qur'ani ya musu yace haba ku zo kuna ma junan nakin ku haka kanmu abin nan rahamin ku daya a ba ku gyara ba wannan mahaifan ba ta amfanin ku ku ba su amfanin ku wani rana ne ba su amfanin ku ranar alkiyama ranar tsayawa domin ka bar amfanin duniya eh amfani ne annan muhammad ka kirka shi to ranar alkiyama za a raba tsakanin kowa bai da ku za a raba tsakanin kowa na kirki ga ku na banza ga ku Allah kiyaye mu ubangiji shine masanin abinda kuke aikatawa basiru ya ma gani sannan ku aikata haza wal basar albasar vision amma a ubangiji ba ce ma ubangiji vision ko visionary no ba a siffata ubangiji da visionary a'a sa ce ya gani sannan ka aikata an fahimta good قد كانت لكم أسوة حسنة في na والذين hakikan حقيقة ya bar muku misali mai kyau da ya kamata ku kwaikwaya a cikin neman dangi da kulawa da lamari na dangi da dangin da bai yarda ba ka watsi da shi na addini kai watsi da shi na akida ko na addini sorry na addini kai watsi da shi na addini amma ka kai watsi da shi na jini ina ma'anan wanga magana ina ma'anan shi mu komo hukumun shari'iyya a cikin shari'a mu na islama wanda ke kurani shine awal mazhar ah, mutum da yake da yaya uba ɗaya ma daban-daban misali to man wannan ashe kwaru ko kuma fanti ko kuma ta fito vota ba ta sallah ya kai ya kai ya kai shi ta fadi tim ko kuma ta taba sallah sai ta bari sai ta fadi tim saboda dan uwan nan nakan da yake ubanku da ya ka taimako kin in baka taimaka yi laifi cikin shari'a wallahi i'm telling you kuma na yi radi ina jiran malamin da za ka yi ɗaya kan wanga magana ka zo ka tambaye na baka littattafai ka karanta Allah har kai mamaki ko kisan a a wannan yan sai na bakar asma'u da manta ai ya ishe ka eh, eh, hujja asma'u manta anniya ne sai na bakar mata shi biyu sai na abubakar gade abubakar mun gade radiyallahu anhu matarsa biyu sannan ya musulunta kuma ya auri biyu so matansa hudu sai sa da ya auri mata biyu gabani ya musulunta ya zo gun annabi ya ce ya to yanzu na musulunta ya zai ya ci a auren ka ranar auren ka ranar ba abin da ya taba auren ka matan ka biyu terika ya ce zan ma kara biyu ya ce kara ya auri biyu kuma bayan ya musulunta ba hudu ba to cikinsu ɗaya ne umman asma'u ɗaya ne umman aisha ɗaya ne umman abdallah bai haifu ziyara da yawa ba an gane ko asma unga to aurenta da ya dai zo ya dan delay kaɗan saboda ni hijiranta sorry hijira hijiranta ya dan delay kaɗan an koma madina ta ki tasowa saboda mijinta don mijin ya ki zuwa kuma ya ma kiya musulunta ya yi musulunci rabi rabi musulmuku kuni ibadan rabi rabi tana tsoro ta gaya babanta ta san babanta na kusa da annabi ya ta takobi shi yasa shi ta boye an ah, te madina ana jira kowa kusan dangi kowa ya zo ita bata zo ba ah, ina su ba ah, a ta zo yau ta zo gobe ta zo yau ta zo gobe ta a to shi na kyale ana nan ga ta ta zo bai kai wata biyu ba ga amanta ta biyu kan manta ta amanta dai ta ga ma Abubakar ban zuwa sallan ka ban yi sai ya wuce ba shi ya wuce ya manta amma da ta yi zafi a makka ta zo madina wurin ta asma'u ta ce asma'u ciki nan ga kika kwanta mamman ga kika sha wuri ya min karfi ba ni kudin ta ci abinci shaidiyan ta ce ma wallahi na sani ibrahim khalil alaihissalam ya bar muna ta'ada mai kyau ya bar muna hali mai kyau da ya kamata mu kwaikwaya da ma ke bayansa kuma ya kamata su kwaikwaya kama ka san kuma musuluncinka jikin annabi ibrahim ya fito kiristiyanci jikin annabi ya fito ibrahim yahudanci jikin annabi ibrahim ya fito all the divine religions nan duka ibrahim jikin shi ya fito annabi ibrahim shine kaka Musa alaihissalam jikin Musa Judaism ya fito annabi Ibrahim alaihissalam shine kakan annabi Isa jikin Isa aka ce Christianity ya fito ko da ke annabi sai bai san Christianity ba a 90 years bayan shi kura sannan aka fara annabi Ibrahim alaihissalam annabi Muhammad kai shi ya fara kiran mu ma musulmai tun ba fi annabi ba ka duba cikin suratul hud na'am da wayanda ke bayansa lokacin da suka ce ma mutanensu wallahi mu mun kubuta daga barinku turarrakinku da kuke bi mu ba ma bi mun kubuta bura'a'u bari'u mufradi bura'a'u jam'i an fahimta kamar ka ce bara'atu ko bari'u na kubuta ba ruwana da lamarin ka ni na fita iskanka Eh? ana bari uminka kai ni na yi gudun ka san ba ruwa da kai an gane ko to jam'i fa sai ka ce bura'a'u na larabci ya koshi aha ko ne na jam'i da duk abin da kuke bauta koma bayan Allah mun kubuta daga barin abu ba mu ba ku kai mun ture muku mun ture mun juya muku baya nan ba kafirci ba kafar na biku mun juya muku baya ba mu ji ba mun zama kafirai ba a ah, subhanallahi wabada kiyayya daga baya tsaya tsakaninmu da ku da kun bin Allah kuma kuna matsa mana mu bi turarrakin ku mu ma mun ce ba mu bi kenan kiyayya daga baya tsaya wallahi sai kun zo kun yi imani da Allah shi kadai kuma karshe haka kai eh haka kai illa qawla ibrahim li abinda za ku faɗi ne annabi ibrahim bai gaya ma ubansa lokacin da ubansa ya ja shi kai gidan turu kasan babansa ne kwamandan gyaran turu garin babil babansa gwani ne kwarai ya iya gyara turu sosai kuma ya iya incantations irin Eh, sumbatu sumbatu na eh, irin da chanting chanting sannan ya eh, paul abe shi na a ah, azara champion ne sosai ya masa kwarai kwarai shi yasa in za paul abe shi na kasan gaba daya kasan babylon gaba daya baban annabi ibrahim ke yi to babban turun akwai turun kanana kanana kanana kanana kanana sun fi 50 to babban ana kiran shi baal baal daga nan suka samu babylon garin baal ah, to sarkin sai ya zo ya zauna to baban annabi ibrahim azara ko da ba ainihin ma'aifin shi bane ina jin wannan magana mun shayi ba ainihin mahaifinshi shi bane kani umansa ne uban annabi ibrahim ana kiransa ragu baban da ya fi annabi ibrahim ragu kaninsa azara bai bi masa taraha taraha ne baban ludi da saratu she ibrahim ya aure ta gane ko su duka the same family na wannan sai ragu ya doki ibrahim azar ya doki ibrahim an gane ko so shi azar ya zama babansa da qur'ani kuma zai magana sai ya tabbatar da wannan culture misali lokacin babylonian sun nan culture su ni da kai ya da kani ni ne babba ko kai ne babba an ka fara haifan da namiji ni zan doki na doki for good in ni ma na haifi farkon ɗana namiji shi ka doki in mace ne ka bar mini namiji ya biyo ta ka doki <laughs> ina <coughs> fata fahimta to sai za ce ragu shi ne babba azara shi ne kani sai ragu ya haifi ibrahim wadda zai doki azara automatically sai sa sai azara ya zama ubansa sai qur'ani kuma ya tabbatar da wanga culture mai kyau eh, ya ce azara kala da abi azara ko amma ba azara ainihin ya haife shi ba ragu shi ya haife shi an gane to alkawali ya zo lokacin da wuri ya dama suka saka ibrahim wuta bai yi ba wutan bai kone shi ba wutan nimruzu nimrod bai iya ya kone ibrahim ba alayhi salam saboda yanda ubangiji ya kaddara haka kenan ya gwada mujiza cewa shi ya aiko shi bayan an gama sai kai uban ka komo kuma waye ya maka gafara sai ibrahim ya ce a'a baba ba ni kake ma ba allah kake ma so nemi gafaran allah ka musulunta idan ka musulunta to ni na maka gafara sai kiya musulunta sai kiya sai ya babbake wutan da aka saka wutan kuma ya koma ya babbake shi ya mutu that is ending azara to shi ne yanzu annabi ibrahim alil sai ce to gashi na ma babana alkawari na mishi gafara na bashi na mishi istighfari ana yi ma an ne istighfari question da ya bullo ciki kenan shehu bandi ya ce min la astaghfiranna laka na nemi maka gafara la na laka kaga ya kawo tasdid ransuwa ne la lamun taukid in ka duba na nunu taukidi sakila ko ba haka bane ba shadda kan nuni good nunu taukidi sakila so ga lamun ta'kidi ga nunu taukidi sakila in aka hada ya zama rantsuwa wallahi baba na maka gafara annaba ko ba su rantsuwa su walwale mm, mm, mm. ba annabi bai ransu ba bai ma magana haka ya walwale balle ba no so yanzu ya zai shi confuse ubangiji yi ma ubana ga istighfari ko yaya ko ya zan yi zaka ce mishi wa ma amliku laka min Allah min shay'in case close annabi ibrahim ya ce baba baba ni fa ban mallakan komi maka wurin Allah ban da izini iko da zan ce Allah kai ya maka kaza ko ya maka kaza because foundation nan baka yi ba menene foundation la ilaha illallah baka yi ba so yanzu ni ban da wani izini da ka yi to da na yi maka shishigi da na force don ina da garanti baka yi ba sai sa wannan clearly ya nuna mana ba a yi ma'ar ne addu'a so karka damu da rest in peace kai dai rubuta kurun ka rubuta jikin shi kurun ka aje that's it that's all ngana fadi ka fadi oh mami mbanu bebe tam da bebe pam da mami eh, nyami mbanu bebe eh kai ka fadi Allah ba shi kwana mai kyau kwana zai je yi wa ga baka je kwana ne <laughs> wa ga baka zai je kwana wurin ja <laughs> wuce kai ne <laughs> addu'an ibrahim kenan rabbana ya ubangijinmu alaika tawakkalna gare ka muka dogarar da lamarinmu a tawakkul yana cikin matsayi kusan number 8 or 9 cikin ibada kenan Muka ka doko a tauba a silki al-istikama al-ilas al-iman al-itminan a waru tawakkul alwaru bayan azudu alwar'u sai a tawakkul bayan tawakul shi ka zo almahabba bayan mahabba ka zo rida ya kare case close goma ya kaga Allah ha an rabbuka doki <laughs> Allahu akbar Allahu akbar na'am buje gare ka muka jingina anaba kamar depend gare ka muka dogara muka mai da komin mu mai da komin ka gun Allah kai firi ai firi kar ka damu abin da yake naka bai wuce kawo babuda abin da yake naka wallahi sama ta tsinke za ta fado ka doki wanda yake ba naka bane ko an saka ka ciki ka fita ka fita talab talab ba naka bane gare ka kuma makoman mu yake amma da da zai min karlezi da ce komi ka samu shi kai a to ai ma Allah ya kaddara abin na samu lamin relax eh mamuda kake wannan mistake na'am ubangiji kakka bar mu zama jarabta ma wa'anda yake sun zama kafirai kakka bar mu zama jarabta mu fitine su mu fitini kanmu kai mu da gafaran zunubanmu don kai ne sarki buwayayye Alakimu gwani kai ka iya kai ke aje komi bi dot dai dai dai dai dai dai absolutely correctly kai ke aje komi dai dai dai dai ba ka taba mistake ba ko ba ka mistake na'am wala ka kana lakum fihim uswatun eh? baka ja ba ba baka ja ba baka ja wurin ba ja ja ja ja azumi ne kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa man yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyyul hamid عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وجاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا ترجعوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن هل لهم ولا هم يهلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح امسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. نعم لقد kwaikwayo mai kyau أسوة حسنة example kamar hali mai kyau na kwaikwayawa in fact a cikin luga uswatu yana dukan hanya ma hanya mai kyau ko hali mai kyau ko hali mara kyau ko hali ko hanya mummuna eh shi sa ce uswatu hasanatu hali mai kyau laqad kana lakum uswatun hasanatun hali mai kyau ya kasance jikin annabawa ko annabi ibrahim duka alaihi musalam ko kuma gun annan muhammad salawatu alaihi wanda yake ya fi su duka baki daya mhm. liman kana in dai kana so yaddan Allah kana bukatan abin da ke wurin Allah na yadda lahira to ka kwakwai manzo Allah an gane ko ka kwakwai manzan Allah wanda ya ki ya juya ya ba da bai ubangiji mawadati ne fa inna Allah ubangiji subhanahu wata'ala eh, gani mawadaci ne mai sa ka da da aiki kaɗan hamidu ba mai godiya ba ya gode maka mai kai a me ka mishi zai gode maka ana godiya ne in kai ma mutum abu ko kai ko ba ka ba to yanzu me kai ma Allah ko dai kai ka gode mishi ko shi ya gode maka a to me kai noman kai mishi ko mi so kai za ka gode don ya halice ka ya baka iska ya baka nima ya baka komi fa in ta'udu nimatan ya lati suwa so shin ka fasara mini hamidi mai godiya i won't understand consciousness na bai doka don ni ban ga bai kai ma Allah ya gode maka ba a'a bai sakawa da yawa don aiki kaɗan sai ka yi aiki kan ƙani sai saka maka in ba yadda in ba tausayi na Allah ba kamar misali lailatul qadar lailatul qadar yana start exactly one hour after after lishawo kaji ni ni ke gaya maka one hour after isha ke start so ngaili sha sabin exactly 8 ta kadar ya start fara ta daru inka ko ba wani lalle shi sakandare ka da mutane da kuwa ba no ko da 10 10 30 kai nafilan karka biyu kai eh Allahumma inda kafu duru afa fafa ne guda yayi kwanta an turo kan maka abin da za a baka an baka baka cikin al'umma nan Muhammad ne a'a yanko صدق الله العظيم وبلغ نبي رسول الكريم ونانا على ذلك من الشاهدين الله كمن على البركة على القرآن الله كجت وسيم على القرآن الله كرفع سيرم على القرآن الله كجت على القرآن الله كجكن ين وبنيم دا وعيم دك على القرآن da masoya da ya'yan da ke layara duk Allah ka musu gafara alhorman sai na rasulullah a bisir salatul fatih malam muslimu yau kwana uku ke gaban ganshi ba na san jiki ya kiya kenan Allah ba shi lafiya in jikin da ta kiya Allah ba shi lafiya wani na'am alhamdulillah oyo wai mai operation to Allah kawo sauki Allah kawo sauki kwarai to shekarar jama'a nake tambaya eh, Allah kara mu da lafiya mu da muke da alamu na karfi Allah ya mu masu kwanci da kuma Allah ta da kafadunsu albarkar ramadana bisir inna anzalnahu alhamdulillah na'am لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم addinin da ba annabi cikin ka addinin ka ba a so duk wani bautan allah ka ba annabi cikin rika ba so amar maka da abinka ta yi da zaka da shi ka ji ko kiran sallah sai da ta da kama sai da annabi sallah sai da annabi azumi sai da annabi zakka sai da annabi haji sai da annabi hatta sallan juma sai da annabi na da suna sai da annabi aure sai da annabi suna sai da annabi layya kai hatta a mutu ai sallan gawa sai da annabi tsoron da ka fi da annabi cikin addini rika abin ka ba a so wallahi mu Allah muka sani wallahi ba mu da kowa eh haka ne kowa ma ba ruwan da kowa amma annabi ya gwada maka Allah kaga ne ina ka san Allah ba annabi ba ina wani nohi Qur'anin da kake bankama na wani ne ba nan bai zama da an baka wasan kai baka ko daily graphic garin ka ba baka ba daily graphic gwamnati bai kira ka baka ba kai assembly man ka bai baka late ba ah, mu je karatu kai ni ina mamaki ne mu je ubangiji muna roko alhorman sai na rasulullah in ji shehu ibrahim anyasi radiyallahu ta'ala ka ji addu'ar da yake yi allah muna roko albarka annabi baddin ka juya duk wani mugunta da ke cikin mu ka juya shi ka mai da shi abin kirki muhasina mugu duk juya shi mai da shi abin kirki mutum na maka addu'a kai kana zagin shi ah, mutum na taimaka addu'a kai kana ta kwarma mai zagi hmm. yo tana bari alfarman manzan Allah kuma ana neman albarkan annabi wallahi wallahi da azim ana neman albarkan manzan Allah wallahi tallahi eh, wata rana ibn abbas ya mafalki itace ya gwada mai addu'a itace itace ya zo yana wucewa shi itace ya kira shi ce kai ba kai ne dan kawun annabi ba ba kai ne eh, dan abbas ba abbas yayan baban annabi ba ya ce ni ne ba sunan ka abdullahi bai ce zo in baka addu'a mai amfani itace cikin bacci sai itace ya dorgo ya rattabo ya rattabo ya rattabo karshe itace ya ce bijahi rasulullah sai ibn abbas ya ce a ah, hadda kai ma itace ya ce ba ni kare ba dukkan halitta yana neman albarkan annabi da ya farka kwana o ya mamanta ma da ya zo ziyara annabi can sai ya tuna ya ce ya wallah jiya da ya dare ga ruwan da na yi na mafarki itace ya gwada mana addu'a sani mace itace sani mace yaya itacen yake sai siffata siffata ganyen shi kaza ko annabi ce ganyen shi kaza ko ya ce ganyen shi kaza ko sai ce haka gan cikin kwana ya sha annabi ya karanta addu'a da ya karanta addu'a yana karanta addu'a ya ce wallahi zaka ibn abbas na zaune yana zaka zaka haka nan ne wallahi haka nan ne haka ya karanta min haka ya karanta min amma annabi saboda yawan tawadi da ya kai wurin bijayi rasulullah bai faɗi ba saboda yawan tawadi saboda yawan ladabi da yawan tawadi bai faɗi ba annabi zai ce ka zo kai mishi kaza kai baka sai ya kamata kai mai ba ah da kake gai da babanka babanka ya ce zo gai da ni ah ai yaro za ka jira babanka ya ce zo gaishe shi da safe kai ma ka san wani yaro kake yi ko karya kai da babban mutum na cikin gida baka san da safe ka gaishe shi ba ṣe ṣí yá request. Ah. a rahoman sai na rasulallah a cikin raushi da tausayi ubangiji ka ji tausayi mu albarkan annan muhammad ana nema albarkan annabi wallahi sahabai sun nemi albarkan annabi a cikin neman albarkan annabi an sha jini mm, mm, mm, an sha zo kuma in baka littafi ka karanta ba ni na rubuta ba in bar maka ka karanta an ka kare ka kawo mini abina a cikin neman albarka annabi gashin shi an ci an tauna an haɗiye ya shiga nan a cikin neman albarkan manzan Allah itace da ya zauna ya jingine haka eh? an zo an sassake itace ya kare sallu ala muhammadu itace ya ka an kare wallahi itacen da ya zauna ya jingina an sassake wanga zai balle wanga zai balle itacen ya kare a cikin neman albarkan annan muhammad ku tutture na dabino da yake tsayawa yana hudu ba da an ka doki an kayar sabon juma an kasa hudu ba me yasa itace yana kuka ana sallah ana jin nishi mm, mm, moyoyi niwo yan itace na kugi yana kugi yana nisi. sabai hankali ya tashi za su zare takobi annabi ya haka da hannu da haka kare sallah ya ce ba kowa ke kuka ba itacen dabinon da nake tsayawa kan shin nan kuka da kuka yarin shi ke kuka ku je ku doko shi ku kawo aka ji aka doko itacen dabino annabi ya ce kai dabino yi magana kowa ya ji me ke damunka dabino ya fara magana kowa na ji ya ce ya rasulullahi kana sayawa kaina ina ina samun falala ina samun albarkanka ina tunkaho ina cicika ina tukuburi kai rasulullahi kana sai kaina yanzu kuma ka doke ni kai wulgi da ni kai wulgi da ni yanzu da wadon samu kuma yi daraja so i'm now ordinary like ko ne ko ko da binu sai annabi ce abin da ya sa ki kuka kenan ta ce to zan baki option zabi guda in kina so in dawo da ke a shuka ki cikin masallaci na kusa da mimbari na ko kuma in bar ki cikin aljanna in shuka ki ki fito cikin aljanna ta ce ha ba ya rasulullahi kai dai bari nan aljanna ka shuka ne <laughs> don can bai karewa nan ya kare na'am so shi ka nemi albarka annabi wallahi ka nemi da kyau ah! na'am na faukal muna wa me ya ɗaukaka mu fiye da yadda muke sammani a cikin zamani ka ba mu ɗaukaka ka ba mu arziki ka ba mu lafiya ka yi mu duk yadda muke so albarkan annabi a cikin rayuwa fiye da yadda muke tunani ka zuba mana basitan zubawa bas eh, abdulbasit ka shimfiɗa mana duk abin da muke guri fuyudan ka kwararo kuma ulumi na ilimayya masu neman ilimi ingiliziya arabiya duka shehu na addu'a allah bulbulo mana da su masu bidan kuɗi allah bulbulo da shi oh taliban jami'o ko ba ku san addu'a ne ah mm. ya yi muna arzikin rufa asiri ya yi muna arzikin shirya ya yi muna arzikin rahama ya yi muna arzikin gafara ga duk zunubin mun da muka yi allah ka muna arzikin gafara allah ka muna arzikin gafara allah ka muna arzikin gafara da halinmu da ba kyau duka kai muna gafara ka gyara muka ka straight mu mu zama kwal kwal kwal kwal kwal mu wanga salati wanga aminci ya saura kan fiyayyen bani hashim shine annan muhammad ya daidai da salatin ko da wani lokaci a cikin halitta tun da aka ce ga halitta an fara to ka dinga salatin nan har da halittu suka kare sallu ala muhammadin allah ba mu albarkan diwani allah ba mu albarkan shehu ya ba mu albarkan shehu tijjani ya ba mu albarkan annan muhammad salawatullahi wasalam wa ali sirri salatul fatih na'am tambayoyi na masallaci ya samu fara masallaci tukuna eh pending gaskiya da ah history man ce ka zo kai maka continue ko tsaya ka zo haka a doke ka kamera kowa ya ka kai ka tambaya ba ni bane wani wani bankuru kuma shi san ka tono kalla eh, tambaya na ne wani danwa yana turai sai shi da eh, wata baturiya ne shi da wa baturiya za ka ga kuma ana cikin wata azumi ga shi kuma ya yi azumi sauran kaddan a yi budin baki shi baturiyan ta kiya ta sadusin shi yanzu ya azumi shi yake ni sadusi a wani ta wani harka na mata shi shi mai wani abu haka da ita shi ma ya harka na maza <laughs> azumin ya bata ka ji ai kuma ya yi kafara ka ji ko alhamdulillah gazi a dana wa makunna ne na tsoro rana dana la eh tunda baturiyar ta su dusu shi shi ma ya seduce shi shi ma ya seduce eh oh ba da ba no problem ai zamani ne eh shi biya kaga azumi ya karye ya biya daya ya kuma yi kafara in ma sittin ko abinci sittin ko ya sai bawa ya sake kaji ko ya sidusin kenan eh, natijan shi kenan wallahu alam ba wani kolokolo akrawa kalla second question na shi eh, ina son bayanin ka kan mimu muhammadu na farko mimul muhammadiya 40 kenan hmm. ana lissafin abubuwan da ke da falala ke da daraja a cikin sama tun daga sama na ɗaya zuwa sama na bakwai zuwa siratul munta akwai abubuwa masu daraja kwarai ko da ke duk abin da ke wurin na da daraja amma akwai wanda suke keɓammu ne su arba'in shi ne wannan mimun an gane ko kana so rumta maka oh bayan su bayan zuwa yau rumta bari na rumta na salamu alaikum shehu alaikum salam allah kara ka amin shehu ba ko ban yan kurba last year kamin bukare tafsir gaskiya da muka close muka kare zan wuce ja gida na yi takaci too much saboda me ina tafiya zane shi na tambayin kaina yaushe zan same ka kuma sabon shekara yaushe kuma zan ji ka sabon shekara shi na addu'a na gama ubangi na kama na na wuce isa da aka fara azumin ga shi na kirawo abokina domo shi na taimaka kamar shehu ya fara tafsir shi ce mini yau juma'a mai yana show kamar saturday da ikon allah isa saturday da nake zuwa nan da na kai bakin da na ji muryanka wallahi shi hankali ne kwanta na ce allah na gode maka zan jin gam da shehu na na ta shehu yanku kamar ne kaza kamar kana gaya mana kullum kamar annabi da allah sannan kuma shehu kuma da annabi kuma yadda kuma kake son shehu ina so ka san mu ma kan muke son kana ganga don so cikin zuciya ne sa muna son kai muna addu'a shekarar na to yau abokanai na da nake zama da su base guda guda fudu muka bisa jiya muka je 4 days wani bayan yi 3 days jiya muka je sawam abokina da base mu guda madina ga da lafiyan shi wa shigar bai tashi ba duna na rabon sa kai muna da Allah sa mu ganka sabon shekara fiye da hakan ga da lafiya almai kenan mun gode eh, mu karanta inna anzalnahu mu da ku duka Allah ba mu yawan rai da lafiya ya ba mu yawan rai da lafiya ya ba mu yawan rai da lafiya ya kiyaye mu ya tsare mu alhurman sayyidina rasulullah shakti jami shakti bara insha Allah Ahmad Michael sirrin salatul fatih alhamdulillah rabbil alamin Allah gafarta shehu ce game da batun shan jini annabi da kai shi zan tambaya shi tsakanin namiji da na mace covenant kamar na samu aboki ne yana son yariya shi zamantu kamar yariyar na son shi amma tana bin wani mai kudi shi suka yi alkawali kamar inda ya san ya aure ta bayan auren kuma bai kara mace su sha jinin zuna shi yadda sun zama dracula kenan su she yadda kuma aka yi yanzu haka ya samu kudi karin mata ya zama mishi eh, matsala ba wu tare da tana da labari ko eh, ko tana mai wani shishigi kan kaya kara ba a'a abun ya zama mishi matsala bai iya kara mata so ya game da haka a musulunci ko eh. na eh, in the first place mu gane kamar covenant yana da karfi kwarai alkawali a yi amfani da wani abu kamar ruwa ko jini ko dabba yana da ƙarfi sosai especially jini jini alkawali da jini ba lafiya ba yana da ƙarfin gaske idan ka binciki tarihi dukkan civilizations da suka dade suka yi ƙarfi suka dade da mutane suke umfani da shi da romans in ka duba roman empire su gladiators ga duka da suka kirkiro na wasan gladiators da ababen ga duka saboda ai ta ba alloli su jini ne domin ba su bar gladiators na fada sai kan ranar wani allansu so da idan wannan gladiator ya kashe wannan ya sacrifice mai shi ya ba wa allansu saboda garin su ya tashi in ka doko da success the same thing in ka doko da minions the same thing minions sun rule duniya over 900 years 900 years eh, wa duba filmin ga apocalypse kun duba kun ga yadda suke structure sun nan kaga yadda sarkin su ne yake yake yanka mutane ka san kamar yanzu abin na nan abin wannan pyramid nan structure yana nan har yawo fa is about 900 years before Jesus Christ amma hawayo yana nan yana nan so shi jini yana da muhimmanci kwarai ah, a kan shari'atul islama mace da namiji ba ku aje ka'idan da ya saba ma shari'a wurin batun aure mace ba ta ce maka in ka aure ta ba ka auren kowa kuma ka yadda don shari'a ne ai auren da za ka shari'a ne fanki mata balakun minan ne nisa'i masna wame wame to ya kai za ka kiya Allah mai iko ne ya turo maka mace ka bayan ka aure ya turo maka samu kawure ai auren ba mu ke kullawa ba Allah ke kullawa so idan matan ta ce in ka aure ni baka wani aure kuma ka yarda kuskure first mistake ka kenan first kuskure ka kenan bai kamata ka yarda ba so tun wurin kun taka shari'a gashi kuma kun je kun doki wani covenant da ya fi karfin ku a musulunci dai ba jini ba ko kwakwalwanta ka sha ba komai a musulunci a ba beta alkawali ne ai man nazar an yuti la fal yuti wa man nazar an yasi la fal yatrukul masiya na nana aisha covenant ne ba komi nazari ne ba ka ne za ku yi ba ka ba ku rabuwa da juna ba laifi ba ne wannan ko kwakwalwa sai ku fafasa ku shasha mm, no problem ba jini ba ko kwakwalwa sai ku sha ba komai so a wurin ba ku da laifi amma cewa baka kara mata ya yadda wurin da shari'a bai yadda ba an gane ko wurin shari'a bai yadda ba kuma irin covenant na jinin ga walwale shi shekun shirya wallahu alam na fata na baka hansan ka to Allah ya kara karama banji ba eh ya kara ya ya violate ya default covenant na the punishment is is very big seriously ba wurin Allah ba jini jini a wurin Allah da bai da punishment idan ka fita bayan ta kaje kai aure baka da punishment wurin Allah because Allah bai sa ka kai ba da farko kuma Allah ya gaya maka shi ke ba da mata yaye baka biyu yaye baka uku yaye baka hudu even more than that and so on ka gane wannan jin daɗin ka ne love ya ɗauke ka kai yadda da wannan ba shari'a ba ne kamar misali za ka auri mace ta ce okay in dai ka aure ne ba ka ƙara sa bakin riga sai fari she kama kai da she ka sa egyptians na yi ta choose maka colors da take so yes hatta abinci in ka aure some of them in ka aure in ka aure ni salad ba ka ƙara ci kayan eh, da eh kusan wallahi tablaren da kake sala ka ci biyu love ne wannan duka ba ruwan Allah because shi ne saka cikin wannan ba amma cewa ba ka aure ka yadda nan wannan ne wrong wannan ne wrong an gane wallahu alam ulana ya nam nam nam eh nam eh which is that it's not good eh da wa irin wayannan a shiga cikin irin wayannan alkawla a hankali samaruna eh zai dauke kan an shi ka ta break kai mata birki kaɗan kai ka komo cikin hankali ka karuwa ne kamar no wanga longa tale zai kai ka gaba hannaka ne na kaga eh, namiji ya hakuri da mace da dole ne abu maka mu gaskiya mana a ah, aba mun san juna mana namiji ka hakuri da mace daya dole ne Allah kuwa is under pressure kana karkashin wani pressure ne inda za a sake ka ah, haba ai ka fi kowa free aljanna mata nawa Allah ce zai bayi bayi ah boki bari wallahi alam maulana Allah ya kara karama akwai wani bawan Allah mai suna awal sufi light Which is Salam alaikum beloved sheikh my mentor and my pillar may Allah elevate your makam Amen. may you ascend to the highest level bijahi rasulullah sallama may Allah guide you May Allah give you Sakina Amin, my beloved Sheikh. This dua is from your little student Awal Sufi Light. I am humble, Maulana. Uh, second one. Rich, rich minister, rich minister. Sheikh, please pray for me. I want to be with. I want to be uh, with like. I want to be like you. Come on, mistake. Inshallah, I want to be like you. Allah, sir. Mm. You are our light in this generation. May you always guide us straight to Muhammad Rasulullah. Sallallahu Alaihi Na'am, ce mun jira addu'o'i sun zo zo amma mun doki question kuma nan gashe mu ko ba back to addu'o'in. Na'am. Kuma a ina zuwa kayi kayi kayi wani ya kawo yanzu ga na manta wani bawan Allah ka jira dai one minute na na baka shi wai cikin azumi kai niyya a yayi niyya zai yi muganci shi ya bari ya yake haka ni ko na wai be cikin azumi yayi niyya zai yi muganci shi ya bari Na. Eh, an baka lada ko da ma ba cikin azumi ba ma an baka lada idan mutum yi niyan zai yi mugunta sai ji tsoron Allah bai yi ba ana ba shi lada an makinka ɗaya ka yi lada ka yi aikin kirki ɗaya makin makinka amma inda ka yi aikin kirki ne ɗaya makin makinka goma ka fahimta ko balle cikin azumi ana girmama azumi kwarai cikin azumi kai niyan za ka yi mugunta in fact in kai mugu mugun dan kai wani wuri a baka ɗaya cikin azumi goma ke baka ka gane tana fahimta na to sai kai niyan za ka yi sai ba kai ba sai a baka lada kamar kayan aikin kirki wallahu alam na'am Allah karba muna amin shehu da zuwan ku kai wani magana kace after eh, ashan eh, one hour one hour later later kada ya start yes na san dai cikin ce wanda su dai ba su be musu amma an shirun dai ne gaskiya shehu ke fadiwa saboda na witness sosai daga malaysia 3 years duka after ashan duka lokacin da take da ka sha ne gira wana wano shi mu lati ka da alhamdulillah malaysia kuma na with eh, eh, china the same thing mono alhamdulillah na with ne sa shewa Allah kara ka amin da zuwa na send message ya ce kai ne light mu Allah ya sa ka kai mu gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin yau zan tambaya eh bari ina wani tukuna don kai okay madon da kai mun gode kwarai Allah ya saka ma amma wani bawan Allah don kai kai in yi muka kuma baka ya ce a ah, eh mun ba baka da iko Allah mun ba ka kaka ji tsoro shehu maulana Allah ya kara karama ah, wani bawan Allah ke tambaya yana saulara yana ji yanzu haka wai meditation meditation uh, an allowon shi cikin islam in an allowon cikin islam ina ya kamata ina ya me ina ake meditation allahu akbar allahu <laughs> Sometimes, I don't know, well, teaching them, uh, the teaching of the Islam is, is, is, to some people are making Islam more difficult for others to understand. They are bringing a lot of obstacles in it. In fact, meditation, tafakuri, tafakuri, allazina yasku, don gwada in the meditation ke cikin Qur'ani fa, uh, allazina yaskuruna la kiyaman. وقودا وعلى جنوبهم وإيه That is meditation. Meditation kenan. Huh? Ah, after Kai chanting, Kai chanting, inwardly, outwardly, sensibly, she can meditate. يذكرون الله yaman outwardly ba tsaye ba a ku kenan tsaye mu ba tsaye ba ne <laughs> wa ku udan wai zaune ko mu ba zaune ba ne cross leg wa ala junubi those are the postures samadhi hata those yogi yogi postures postures nan kenan wai fa after kai postures nan ka kare wai tafakkaru na fi'e eh, they meditate on the oversoul, the creation and his creation. Oh, I'm going to magana da yawa. <laughs> Akwai meditation na E eh, Bashi. shi, ba shi magana. Eh, wai mi come on. kamar ya, okay. Yeah. abin da yan yoga suke yin nan yana cikin addinin islam no no no no no what i'm trying to tell you is that the physical postures da suke yin nan yadda ake zama da yadda ake akwai eh, cobra cobra posture akwai yan hata yoga yan hata yoga nan suke da wayannan different stages na or different postures akwai cobra posture akwai menene menene postures sitting posture head posture waɗannan nan duka It is a form of exercises to move up the kundalini in you. Ya move kundalini nan. Ka gane ko shi yasa kake exercise nan. Idan kai ka kare a musulunci ya ce ka kai exercise. Musulunci ya ce ka kai exercise. Su gudu su bai duka muna yi ana ko ba haka ba ana zuwa sports ana zuwa football ana zuwa komi sannan ka tambayi yan yogi dukkan yogi kamin ya fara poster sai ya exercise sai ya yi gudu gudu ya awoke waɗansu energy jikin shi sannan ya zauna yi wannan so in ka kare the relaxation da zai take jikin kan nan sai ka use shi ka yi meditation you get it straight forward ka understand mm-hmm. so shi ba batun musulunci ko a musulunci ma na so kwarai da yana son ka da lafiyar jikinka ka gane kaya ka koya postures su ba laifi ba ne kaya ka koya amma shi kai na fata ka fahimta is very good it helps us yana yana help Mutu. ka san kai spiritually and mentally and what what ka zama unique uniform there are many people are double in their in their bodies some are fighting with themselves in their bodies Because anyway yi kokari in te kokarin te ba fada ne I hope you understand me good now salamu alaikum shehu wa alaikum salam shehu Allah kiyaye ka amin eh tambaya na ne wani baba ke da da namiji yaron kuma yana kiwon karnuka yana wa yana kiwon karnuka to she ya je sai da karen wasu karen she kawo kudi ya kawo baban kudi sai baban ya ce kudin karnuka na ma ya cire kudin wani sai mishi malt ya doki kudin wani kuma ya bayar kudin miya amma sauran ya wuce da shi kudin kare ne zai shi wannan kuma ya yi ya buga malt so malt da ya shan ya fita cikin kudin ko a mazabi imamu maliki kare ba haramu ba ne a mazhabi imamu maliki ka duba littattafai radiyallahu anhu kare ba haramu ba ne shi ya ce kare makaruhu ne makaruhi therefore komi shi kuma makaruhi ne amma in kana sallah kare especially baki ya wuce gaban ka sallan ka ya bata wannan dai maliki ya yadda ko ba ka ba tana sallah bakin kare ya wuce gaban ka ko ya zo daura da kai ma sallan ka ya bata shi ka start according to fiki maliki to tun da kare makaruhi ni according to fiki maliki shi ne duk abin da zai fito jikin shi makaruhi ni ba haramu bane mana yana kallon haramu ba hana ba da ka bar shi da ya fi amma da kai kuma ba laifi ka fahimci magana na da ka ma'anar da makaruhi kenan Ka ce abin ga yin shi makaruhi ma'anan shi da ka bar shi da ya fi amma in kai kuma ba laifi ta understand so shi in dai ka iya ka kwantar da kare ka zabba shi ka yanka kamar rago shi romo eh shi ka buga farfesu ba wanda ke so ya bi ni ba shi littafi ya duba na gaya muku that's the way i am wurin gwada karatu a mahakaka sam Allah ko kaiwa wallahi na gaya maka yadda yake wallahi kuma na fita lafiya yes cikin ikon Allah ha ha yadda yake kira kare ba haramu ba ne in ji fiki maliki ba ni ba o if you have any problem ask imam malik shi ya ce ba ni ba ko mazaban shi ya ce shi kuma ya define makaruhi as what abin da yake in ka yi baka da zunubi amma in ka bar shi an baka lada su kyanwa duka ya sa suke su kyanwa makaruyi ne su maciji duka makaruyi ne but maciji ne yankan shi ke da interesting o oh, yankan shi na da fine pa ka yanka shi sosai amma kamar ya kwanta ba ko haka <laughs> ba ka yi kwadai ba ne <laughs> aka ya kwadayi sai ka bar ya kwanta ba ku biyu ku yi niyya da same niyya ku dasa kai da bundi ya fita take in kai ya fita bundi bai fita ba ku ci in bundi ya fita kai bai fita ba ku ci sai kai ya fita da bundi take to sai ku doki sakan ku je farfesu sai ku farfesu a to ba kada so ka ci ba kaka zo ka ce shari'a yana kamara rashin ranka shari'a yana ka eh ka san dan adam ka gane ko ah, yes makaruhu ne an ce maka makaruhi kana force ka ce eh sha aje maka wato karbi dai kaka kashe ni <laughs> an ce maka makaruhi to so my brother sai ka bar kare ya kwanta bako ya kwanta fine ka yanka shi fine ka fede fine ka farfesu o oh, ya tafi sosai ka sa su kimba da su masoro the spices wallahu alam amin masu bibiya a kan facebook an gan dukkan abubuwan da kuka yi da ko da tambayoyi da kuka kawo a saboda lokaci muna bada hakuri Allah ya ke ku amin salamu kalam ya rabbi rahim salamu ala nufil alamin salamu ala ibrahim salamu ala musa harun salamu ala yasin salamu ya tamu da alfajar wassalamu ala mursalin والحمد لله رب العالمين صلوا على نبينا